a kowace safiya a kan hanyoyin tituna na birnin Kumasi a Ghana. Za a ga kananan yara da manyansu suna barace-barace. Mafi yawancin mabaratan al'umma ne na jamhuriyar Nijar. To kushin me yayi dalilin tsallake iyakoki domin shigowa Ghana da kananan yara tare da aiwatar da barace-baracen? na isa matsunin da wasu al'umman Nijar ɗin suke da zama. a nan birnin Kumasi wato sabon zango. Ni ce ya ta kasar Kwargo. Kasar Kwargo banko Nijar ce. Na huto neman abinci da abin da zan yi wa yara aure Allah ba mu Allah ya kwata mana yancin kanmu. Na ji a cikin talbijin ana faɗi Ghana tana da taimako. Nan da nan ka je wata biyu wata uku Allah ya taimaka maka ya kaso ka yi abin da sa shi sa da taho Ghana. Yanzu haka kwana na arba'in ban daya. na zo nan jihar kwana na arba'in ban ɗaya. Amina. Daga ina ke fito a Niger A Nijar ƙasar Ƙwargon. Yare na neman taimako. Nan ana da wannan zama kan tsanka ne kowa yake yi. Kowa a dole ne yake yi. Duk wanda ka gani anan ba daɗi ba ta mishi. Yanzu da daɗi ka hoto daga gidanka ka zo nan ka ajiye danka a nan gurin. In ka kwana a titi gura ne inda daɗi ba ka hoto. Gida za ka zamana ka ji daɗin ka. to babu ina kai ina zama ɗariyar ta dole ce wasu al'umman musulmi dai yana ganin yawan barace-barace a hanyoyin tituna da kananan yara babban barazana ce ga rayuwar yaran tare da raunata kimar al'umman zango ta fuskan waɗanda suka kasance ba musulmi ba a ghana sun dai bukaci da gwamnati ta ɗau mataki bisa hakan a sa doka suna da ƙasarsu su koma kasarsu don yau in ka tashi neman ɗan gana na asali ka bashi sadaka wallahi yana da wuya ko ina su ne 'yan nijar ga yara babu karatun makarantar arabiya babu na boko kuma ainihin sana'ar da suke sun mai da shi sana'a kwangila ce mutum yana iya zuwa da yaro hudu shi ya tura yaran nan bakin titi shi ya koma ya kwancin shi hankalin shi kwanci kowane awa ɗaya zuwa awa biyu ya kamata a yi kiran wannan yaran nan a cajin su aljihunsu ko kuma kwanon da aka ba su wannan ƙwaryan nan a kwashe kuɗin kuma a ajiye su kuma wannan yaran suna da kason da ake kai wa iyayensu. Babban jami'in hukumar shige da fice a nan jihar Ashanti Charles yau Bidiakun ya ce. It's not just in Kumasi. Ba kuma su kaɗai ne mabarata suka mamaye hanyoyin tituna ba har da Accra babban birnin ƙasar. Amma kuwa zai yi wuyan gaske a cafke su. In ma aka kama su a ina za a saka su. Abin da ya kamata mu mai da hankali a kai shine. Wannan al'amari yana da nasaba da diplomasiya. In ko muka ɗau matakin ba sani ba sabo a kansu. za mu iya samun tsamin dangantaka da kasar su eh, Yunkurin tattaunawa da fadar jakadancin jamhuriyar Nijiyar a Ghana domin ji ta bakinta kowane mataki za su ɗauka domin ganin an shawo kan wannan matsalan bai haifar da ɗa mai ido ba. Wasu al'umman jamhuriyar Nijar kenan da suka hada da kananan yara tare da nakasassu wasu na bukatar da a tallafa musu domin su ruha kawunansu asiri wasu ma sun bayyana cewa gida gaba ɗaya suke bukatar da su koma